Ayuba Sura goma sha tara Ayuba Sai Ayuba ya amsa, Har yaushe za ku yi ta ba ni azaba ku kuma murƙushe ni da maganganunku, yanzu sau goma ke nan kuna wulaƙanta ni, kuna kai mini hari na rashin kunya, in gaskiya ne na yi laifi, kuskure na ya rage nawa. in kuwa za ku ɗaukaka kanku a kaina, kuna ɗauka wahalar da nake sha domin na yi laifi ne, sai ku san cewa Allah ya yi mini ba daidai ba, ya kewaye ni da ragarsa, ko da yake na yi kuka cewa an yi mini ba daidai ba, ba amsa mini ba, ko da yake na nemi taimako. ba a yi adalci ba, ya tare mini hanya yadda ba zan iya wucewa ba, ya rufe hanya ta da duhu, ya cire darajar da nake da ita, ya kuma cire rawani daga kaina, ya yi kaca-kaca da ni har sai da na ƙare, ya tuge begen da nake da shi kamar itace, yana jin haushina. Ya lissafta ni cikin maƙiyansa; rundunarsa ta zo da ƙarfi, suka kafa sansani kewaye da ni, suka zagaye tentina; ya raba ni da 'yan uwana maza, abokaina sun zama baƙi gare ni, dangina sun tafi, abokaina na kurkusa sun manta da ni, waɗanda sukan ziyarce ni. da masu yi mini aiki mata sun ɗauke ni baƙo; na kira bawana, amma bai amsa ba, ko da yake na roƙe shi da bakina; numfashina yana ɓata wa matata rai, uwana sun ƙi ni, har ’yan yara suna rena ni; in sun gan ni sai su fara yi mini riyar reni; duk abokaina sun yashe ni, waɗanda nake ƙauna sun zama ba sa ƙaunata, ni ba kome ba ne sai dai fata da ƙashi, da ƙyar na tsira, ku tausaya mini, abokaina, ku ji tausayina, gama hannun Allah ya sauko a kaina, don me kuke fafarata kamar yadda Allah yake yi, ba ku gaji da yagar fata ta ba? Kash, da ma a ce, ana rubuta maganganuna, da an rubuta su a littafi, a rubuta su da ƙarfe a kan dutse, don su dawwama har abada. Na san wanda zai fanshe ni yana nan da rai, kuma a ƙarshe zai tsaya a kan duniya. Kuma bayan an hallaka fatata, duk da haka a cikin jiki zan ga Allah; zan gan shi da kaina, da idanuna, ni ba wani ba ne, zuciyata ta cika da wannan tunani, In kuka ce za ku ci gaba da matsa mini, tun da shi ne tushen damuwa, sai kuma ku ji tsoron takobin. Gama fushi yakan kawo hukunci ta wurin takobi, sa'an nan za ku san cewa akwai shari'a.